Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Bola Tinubu ya yi a ranar rantsuwar kama aiki, al'ummar ƙasar suka shiga matsin tattalin arziki inda kayan masarufi ke hauhawa babu ƙaƙƙautawa, sufurin mota ya yi tsadar da bai taɓa yi a ƙasar ba. Hatta ɗan abin da mutane ke kaiwa bakin salati ya fara gagara bisa ƙarancin kayan cimaka, wanda hakan na nuna cewa rayuwa ta yi tsanani duk da cewa gwamnatin ta shugaba Tinubu ta fito da tsare-tsare na rage wa al'ummar ƙasar raɗaɗin da suke fama da shi. A wata sanarwa da hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato Nigerian Bureau of Statistics ta fitar, hukumar ta ce an samu raguwar rashin aikin yi da kaso hudu da digo ɗaya idan aka kwatanta da kaso biyar da dugu uku na ƙarshen shekarar biyu. Samiyo Adediran wanda ne babban daraktan hukumar ya bayyana hakan ne yayin da yake jawabi a lokacin ƙaddamar da rahoton a ranar Alhamis a birnin Abuja. Daraktan ya ce sun yi amfani ne da sabon alƙalmar ƙididdiga a Najeriya wanda yanzu ya zama iri ɗaya maida ta sauran kasashen duniya ya kara da cewa wannan kididdigar an yi ta ne da haɗin gwiwar bankin duniya da kungiyar kwadago ta duniya wato ilo shin ko yaya masana ke ganin wannan sabon kididdiga da hukumar ta fitar dr ahmad abdullahi bukata malami ne a tsangayar ilimin tattalin arziki a jami'ar bayero da ke jihar kano ya bayyana cewa labarin wannan kididdiga a takarda abu ne mai daɗin ji kuma ci gaba ne da za a yi fatan ɗorewarsa sai dai a zahiri mutane suna ji a jikin su. su kuma sahihancin ƙididdiga a ƙasashe masu tasowa ba abin farin ciki ba ne saboda rashin ingancinsa. ƙididdiga dai a hannu guda kuma a takarda a iya cewa labari ne mai daɗi kuma wani ci gaba ne da za a yi fatan ɗorewarsa a domin matsalar rashin aikin yi kusan ita ce babban kalubalen da ke daƙile ci gaban ƙasashe masu tasowa irin najeriya ɗaya daga cikin matsalolin ƙididdiga a ƙasashe masu tasowa shine ingancin hanyoyin tattara bayanai da kuma sai hancin alƙalama don haka girdiga za ta iya nuna cewa an dan motsa an samu ci gaba amma a zahiri al'umma suna ji a jikinsu ko kuma dai akalla ba ta sauya zani ba wannan girdigar na nuni da irin tsananin rayuwar da mutane ke ciki kenan yanzu wanda a dashi kadai ne yake aiki matsin rayuwa ya tilasta masa barin iyalansa su yi aiki wataƙila har ma da 'ya'yansa musamman mata da a da ba sa aiki su yi aiki domin dai a samu a fidda daga rogo to ala'ayi halin dai matukar al'umma ba su fara fita daga cikin wannan ƙangi na rayuwa da suke ciki ba ko ba a samu akalla raguwar kokawa da halin matsi da ake ciki ba to gaskiya ba za a ce wannan ƙididdiga wata alama ce da za a iya ci gaba da samun raguwar rashin aikin yi a najeriya ba a gefe guda kuma 'yan najeriya sun bayyana cewa wannan kididdiga a takardar su suka san shi domin har yanzu rashin aikin yi a najeriya bata canza zani ba na fuad muhammad to a zahiri na gaskiya maganar wannan rahoto da nbs ta fitar magana ce kawai da yake a takarda ba wai abu ne da ya tasirantu ga ɗan ƙasa ba da mu 'yan najeriya mu muka san irin kwakwar da ake karba a ƙasar nan rashin aikin yi ya yawaita ba wani aiki da ake samu Idan za a iya tunawa a baya hukumar ta ce za ta yi amfani da sabuwar hanyar ƙididdiga wajen sanin ainihin yawan masu aikin yi da masu zaman dumama benci domin samun hancin alkalma a faɗin ƙasar. Irin wannan ƙididdiga da alkalma na bayanai masu faranta rai ba sabon abu bane a ƙasashe masu tasowa sai dai a zahirance jirwaye ne mai kamar wanka. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.